الإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان بارك الله للمتزوجين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير اللهم اغفر لهما وارحمهما وبارك لهما فيما رزقتهما اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ke zama wajibi a kanmu mu yi wanka irin ta manzon Allah mu yi tsarki irin na manzon Allah mu yi sallah irin ta manzon Allah mu yi azumi irin na manzon Allah mu yi hajji irin na manzon Allah to haka yake zama wajibi mu yi kwanciya irin ta manzon Allah domin ita wannan aya wadda take haska hanyar duk wani mai kaunar manzon Allah kuma ayar da ke zama abin alfahari ga duk wani malamin sunna wannan ayar da ta umarce mu da yin koyi da manzon Allah ba ta keɓe ibadar annabi kaɗai banda rayuwarsa ba ita wannan aya da ta yi umarni mu yi koyi da manzon Allah wada ayan nan mawuyaci ne ka samu wani malamin sunna zai yi wa'azi bai kawo ta ba to ita wannan ayan ba wai ta umarce mu ne mu yi koyi da manzon Allah ta wajen ibadarsa kawai banda rayuwarsa ba yana da kyau a kawo mana wannan aya laqad kana lakum fi rasulillahi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله يتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة lallai hakika kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku dangane da halin manzon Allah dangane da ibadar manzon Allah dangane da rayuwar manzon Allah ba ni tsammani a wani malami da ya taba cewa koyi da manzon Allah da ake magana a kansa nan ba umarni ne wadda ya taho alal itlaqi ba duk yanda manzon Allah ya yi alwala ka yi ƙoƙari ka yi haka kuma in ka ji an ce ga yadda manzon Allah ya yi wanka to yi ƙoƙari ka yi haka kuma in ka ji an ce ga yadda annabi ya yi sallah to yi ƙoƙari ka yi baki ɗaya rayuwar annabi tana cikin wannan aya tafiyar manzon Allah zaman manzon Allah murmushin manzon Allah dariyar manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasfi fi rasulillahi Allahu akbar wato sai dai abin da shari'a ta keɓe mana shi wanda kuma tuni an riga an san su khususiya ba yanzu ne bayan karni na goma sha hudu za a kawo ba khususiya tuni an riga an san su tun zamanin manzon Allah sahabbai sun ware malaman farko sun bi kai mu namu mu karanta mu faɗa ko mai aiki da shi Allah ya sa mu dace to bacci jama'ar musulmi yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane da dama sun yi rafkannuwa a kansa kuma malamai suna cewa duk mutumin da ya yi bacci irin na manzon Allah to ana masa fatan wannan mutum zai yi mutuwa irin ta manzon Allah ya kamata mu san sunnar manzon Allah ta sashin kwanciya to akwai matsaloli guda arba'in duk mutumin da ke so ya san yadda manzon Allah ke kwanciya dole sai ya bi waɗannan matsaloli guda arba'in ba ni zaton awa ɗaya da malamin na yawa ba ni zai isa in karanta waɗannan matsaloli guda arba'in amma zan faɗi wasu gwargwadon hali ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha mas'ala ta farko game da ladabi irin na kwanciyar manzon Allah shine da zaran an yi sallar isha manzon Allah na kwanciya wannan ita ce mas'ala ta farko malamai suka ce makaruhi ne mutum bayan sallar isha ya zauna bai yi bacci ba wannan imamul bukhari musamman ya yi wasu babuka da dama a cikin littafinsa akwai kitabu mawaƙitis salat hadisi na 568 da babu ma yukrahu min samir ba'da isha da babu samir fil fiqh wal khair isha akwai babuka da dama ya kawo hadisin abu barzatul aslabi abu barzatil aslami yake cewa kana ya karahun nauma qabla salatil isha'i wal haditha ba'daha manzon Allah ya kasance yana karhanta yin bacci kafin sallar isha tsakanin magariba da isha manzon Allah bai son a yi bacci sannan kuma manzon Allah yana karhanta hira bayan sallar isha wal haditha ba'daha Abu Barzat aslami sahabin manzon Allah ne shi yake ba mu wannan labari annabi yana karhanta yin bacci gabanin sallar isha kuma ya karhanta yin hira bayan sallar isha sai dai kuma bukhari da ya kawo wannan hadisi bai bar magana a kulla haka ba sai ya biyo bayan hadisin da wasu hadisai da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wasu lokuta da ya zauna bai yi baccin ba bayan sallar isha saboda wasu matsaloli don haka yasa aka keɓe abubuwa kamar guda uku su ke zama larura da za ta hana mutum yin barci bayan sallar isha na farko mu muzakaratu ilmin ya zamanto bitar ilimi ce ta hana shi mai ya haɗa mu a nan bita na ilimi karatu muke yi to irin wannan ko kuma a samu akwai wani majalisi da malami ke karantar da sunna irin wannan ba a cewa mutum ya yi makaruhi wanda malaman fikihu ma sun goyi bayan wannan fahimta larura ta biyu muhadasatu baifin shine a ce mutum ya yi bako ya zauna da bakon nan suna hira wannan babu laifi sannan na uku mu'anasatu ahlin mutum ya ɗebe kewa da matarsa ya zamanto wannan shine abin da ya hana shi yin bacci bayan sallar isha larura ta farko bitar ilimi ko zuwa ɗaukan ilimi larura ta biyu shine mutum ya zauna yana hira da bakonsa na uku kuma shi da biya wa matarsa bukata wannan matsala kamar minhajus sunna in ka duba shafi na 112 za ka gani haka hidayatul bari mujallad na biyu shafi na biyu. littafin at-tahtawi da ma fathul bari na ibnu hajar Allah ya ji kansa mujallar na farko shafi na 210 ka dai duba sharha na hadisin da wannan da ke cikin littafin bukhari kitabu mawaqitis sala wallahi babu yana da wani shiri na musamman da yake kallo karfe ɗaya na dare ko bacci da wuri zai a ce a tashe shi ba fa tashi zai yi tahajjudi ba kar kuma a kawo batun su masu karta da lido da caca akwai kuma 'yan gyaga na san gyaga ku masu zuwa ta ya kamata mu yi kokari mu gyara don wannan al'amari ne wanda yake da girma wallahi akwai mutumin da shi bai neman aure sai dare wannan masifa ce wadda ta game mu ta irin wannan munafinci ne ka san abin da ake kira bibango Allah shi kyauta matsala ta farko nan cikin arba'in matsala ta biyu game da kwanciya irin ta mazan Allah ban face kwanciya tamu ba a lura da kyau kwanciyar manzon Allah na ce ko ku kiyaye wannan gurin kwanciya irin ta manzon Allah baya yin ta ifa mai taushi taushi to لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كدوب لتاه مسلم صحيح مسلم لتاه نئن تتشيكو يكاو حديث عن عائشة سئلت عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum cikin tabi'ai wanda ke da tsananin ƙauna ya san yaya ma annabi ke kwanciya ne tukun ka san kai yanzu kana dan kokarin dan wando wasu na jifan ka da miyakun kalmomi ko to shi yana son su tura irin na manzon Allah to ga wani shi tambaya yake yaya shimfidar manzon Allah me yasa yake wannan tambaya hmm? saboda ya san irin fanta ta ba shi amsa ta ce kana firashun nabi sallallahu alaihi wasallam min adamin hashwuhu lifun manzon Allah shimfiɗa sa wata fata ce wato kamar buhu ne sai katifa ce sai aka yi na fata da irin abubuwan anguriya ce katifar auduga ko to ba ta da kauri ba ta da kauri sai ga kwatanta da yadda rayuwar mu na yanzu take akwai wani wata katifa na nan take amfani tana maka matsa tana da katifa ta yi eh, ta yi sanyi sai ta yi in kana so ta yi zafi sai ta yi mutum sai ya kai karfe goma bai farka ba yadda kasan ake rangaji da yaro ana wasa da shi yana kuka haka katifan take yi da shi to ba ma cewa haram kuma tun fari na gaya muku ba katifa irin tamu nake magana ba tawa kawo ta malam kaka jigo bismillah daidai da katifa manzo Allah innahum kanu qabla zalika mutrafina innahum kanu qabla zalika mutrafina wa kanu yusirruna وكانوا يصرون على الحنث العظيم يا مريضا كأنهم كانوا قبل ذلك مترفين وإذا الله كي سبنت يموت سيتي سنكسن شيء الدنيا من إمتا بس جدادي سنة جدادي من إمتا to da Allah ku dan dakata a nan كن نبيو الله يباكا kunne biyu Allah ya baka ɗaya wannan bai hana mu ji daɗi ba wallahi ba a ce ka hauka tifa mai laushi ba ga ta wala قل من حرم زينة الله التي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل من هرم زينة الله شيء الله يتيك تنبيسو يا كي محمد تنبيسو wanda ya ce bai neman duniya man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi waye ya haramta adon Allah wanda ya fitar ne dama don bayi duk abin da ka gani mai kyau Allah ya yi shi don wa don bayinsa shadda hmm, mai tsada mota mai tsada gida mai kyau mace kyakkyawa katifa mai laushi <laughs> alladina amanu fil hayatid dunya a wa tayyibati wato da kuma dada dan abinci abinci mai daɗi dukkan ne maka ci babu laifi duk wani abinci mai dadi ka nema ka ci Allah ya ce kul hiya lil amanu ai duk wata ni'ima ta duniyar nan Allah ya yi ta ne ga masu imani khalisatan yawmal qiyama amma a ranar tashin kiyama an ne ba shi da rabu duniya Allah ya yi don masu imani a makasiri zai iya dan samu an ce albarkacin kaza to duk wani abu mai kyau da ka gani duniya na Allah ya yi shi ne don mai imani to albarkacin mai imani ne har kafiri yake dan samun kaɗan to sai kuma a lahira khalisatan lahum min dunil kafirina kafirai ba su da rabu kadhalika nufassilu al-ayati Allah ya ce haka muke rarraba ayoyi li alamu ya'lamuna ga mutane da suke da fahimta suke da ilimi saboda haka ku gane wannan bayani da muke yi to sai ka ce ah to gashi Allah ya halatta jin daɗi amma annabi ke kwanciya irin wannan katifa ba mai laushi ne zamaninsa akwai mai laushi ga malam bismillah malamai suka ce mana cikin ƙur'ani Allah ya yi bayanin abu biyu ya yi bayanin yadda rayuwar duniya take ya yi bayanin yadda rayuwar lahira take ya gaya mana lahira ta fi duniya duk inda Allah ya ce ku nemi duniya sai ya ce ka a hankali fa baya karfafa cewa ku nema gadan-gadan misali a suratul mulki huwa ja'ala lakum al-ardha zalulan هو الذي جعل لكم الأرض بلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سورة الملك الله يتي هو الذي جعل لكم الأرض زلولا الله شيء سامك قسنا يا هوريتا duk abin da kuke so za ku iya yi ya hore الله ƙasa sai famshu fi manakibihi ku yi tafiya ce ku yi gudu famshu almishya almashiyo ku yi tafiya a hankali fi manakibiha a sansaninta ko kulu min rizqihi ku ci arzikin Allah kun ga abin sai aka dan faɗe shi ba karfafawa ko wa ilaihi nushur kuna dan cin kuma kuna tafiya a hankalin kuna tuna cewa za a tada ku gaban Allah gobe kiyama ashe kaga ba za ka kama ci ci na hadama ba ba za ka kama tafiya akan duniya irin gudu ba amma da ya tashi magana lahira misali a cikin suratul hadidi sai ce mana sabiqu ila magfiratin min rabbikum sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله يجي سابقوا إلى مغفرة قد شكي مغانا الله رأيكي سي الله يجي سابقوا قدن دذاكو يما ku رجي رجي قدن كادا rige ya da kanin wani kaji ba kano gudun da za ku yi ma rige-rige ne don musabaka aka ce a nan ya ce musabaka tsere-tsere ta ga da ke magana lahira ne aka ce ku yi tsere-tsere can ku duniya ce fam shi fi mana ke biya ku yi tafiya hankali ku yi tafiya ba gudu in ji Allah wata duniya ku ɗauke ta hankali amma lahira ku runtuma a guje kuma da ke cewa fa firru ilallah ku yi gudu firru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin sai yace ku gudu zuwa ga Allah kaga gudu yake cewa aljanna yace sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku dinga rige rige wajen neman gafaran ubangijinku wa jannatin abu biyu ne ku rika rige rige neman gafara ku rika rige rige wajen neman aljanna yace arduha fadinta ka ardi sama'i wal ardi kaman fadin sama da kasa wannan tamsili ne yace wa iddal lil ladzina amanu billahi wa rusulihi Allah ya tanadin ta ne ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa Allah ka samu na ciki zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah da ke ba mu wanda ya so dan duk tsere tsere komai iya gudunka ko kafi kowa gudu a duniya don neman lahira aikin ka zai baka aljanna kisa yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim Allah ka bamu to nan ma da yace sabiqu kaga lahira can ma ala imran sai yace wasari'u ila maghfiratin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku gudu wannan musabaka can musara'a ku yi gudu ila magfirati min rabbikum ku nemi gafaran ubangiji wa jannatin kuma ku nemi gidan aljanna can sai fassara mana nan nan Allah ya ce ardu haka ardu sama'i wal ardi can ku sai ya ce arduha samawatu wal ardu fadin aljanna ya gama samai da kasa duk bakwai din wa iddan lil muttaqin Allah ya tana ta ga masu tsoron sa kun ga ashe duniyar in ka duba yadda Allah ke bayanin ta cikin Qur'ani bai nuna a karfafa neman ta ko shi ko annabi kamar yadda hadisin na Aisha ke bayyana mana ne ma khuyira rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa tara aisarahuma in aka cewa annabi ga abu biyu ka zaba sai ya dauki mai sauki Allah ka ba mu hali irin na manzon Allah kaga an bashi dama ya ci duniya ko sai kuma aka ce a yi rige-rige neman lahira to sai kau da kai ga duniyar ya koma lahira saboda haka shimfiɗarsa kenan amma fa ba a ce ka kwanta ka mai laushi ba mara laushi kenan saboda koyi da manzon Allah misali in ka duba kitabu shama'il na imamu turmizi ummu salama Allah ya kara mata yarda tana cikin matan manzon Allah ta yi bayani ta ce kana firashin biyu misha shimfidar manzon Allah ta kasancewa to katifa ce wadda fata ce wadda aka cika ta da kamar an guriya haka sufan khashina ta ce nusnihi siniyataini saboda katifa ba ta da kauri sai mu ninka ta biyu fa mu alaihi salawatullahi wa salamuhu alaihi sai manzon Allah ya kwanta akai ya bacci fa qultu fi yawmin min min wata rana a cikin raina sun nace kai law sanaituhu arba'in da zan dai ninka wannan katifa ninki hudu lakana auta alin nabi da zai fi laushi ga manzon Allah kullum ya tashi ga alamar katifan nan jikinsa saboda kaunar annabi fa sanaitu hadha almisha arba'a sanayatin sai na ninka wannan katifa ninki hudu fa nama alaihi manzon Allah sai ya kwanta falamma staiqaba alaihi salawatullahi wa salamuhu lokacin da manzon Allah ya farka da safe da asuba kala sai ya ce ma za fa'altum bi firashi me kuka yi mashin fida na dinnan dan kwanciyar yau na ji ta daban kulna sai muka ce huwa zaka ya rasulullah shi fidar da yake nan ai ba wata farashna laka ita dai katifa da kake kwanciya akai din nan ce muka shimfida ma gaira sai dai akwai wani abu sabo annana kunna nusnihi sniyataini kullum mukan ninka shi biyu ne fasanatuhu al-yawma arba'a sanayatin sai yau na ninka shi hudu li yakuna awta alaka dan ya maka laushi ta yi gwaninta ko ba ta yi ba tana son manzon Allah ko ba ta son shi qala sai manzon Allah ya ce mata mana atni wa ta'atuhu min qiyam lailati ninka shi da kika yi har ninki hudun nan gashi ya hana ni qiyamul layl bacci ya dauke ni ban farka ba sai da alfijir ya fito yau ban yi qiyamul layl ba wanda malamai ke cewa ban da wannan rana babu dare da ya wuce manzon Allah bai raya shi ba me dalilin rashin raya wannan dare ya ce mata a hu kama kana mai da shi yadda yake da fi su ne tani ai biyun ya isa har hudu ina zan je da duniyan to ban dai ce kara sai ka tifa mai laushi ba matsala ta uku game da bacci na sunna shine mutum ya tabbata bai ci abinci ba lokacin da zai kwanta ka san akwai wanda shi yana da shayi da ake masa duk gab da kwanciya wani ma tuwo yake ci tuwon safe na rana na yamma na dare na kuma lokacin kwanciya bayan ya yi aiki ya gaji zadun mi'ad ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo wani bayani da ke cikin littafin abu nu'aym al-hilya al-hilyatul eh, awliya wato cewa kana yin ha'an naumi alal akali manzon Allah yana hana mutum ya sun hana sai ka koshi sai ka koma ka kwanta babu ya ke kawo tumbi wa yuzkaru wa yuzkuru annahu yuqassil qalba wai an ce annabi ma yana cewa mutumin da ke cin abinci ya kwanta ya kwanta to wannan yana iya sa ya ta kashi subhanallah Allah ka tsare mu saboda haka malamai ke cewa ba shi da kyau mutum ya ci abinci ya kwanta in ya ci abinci to ya yi wani aiki misali ya yi na filfilu kafin ya kwanta ya fada ko abinci na wuya ta kwanta irin wannan ma mutum sai ya kashe kansa matsala ta hudu game da kwanciya ta manzon Allah kwanciya ta sunna Shi ita ce naz'ul hiqdi anil qalbi mutum in zai kwanta to da manzon Allah ya faɗi haka fatala a rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin al-ansar ya bullo don lokacin da annabi ya faɗa kaga kowa idan su zai tafi gun sai kowa yana to dan aljanna daga duniya kuma da rai ka kowa zai ka wannan dan gata bari mu gani waye to sun zuba ido kawai sai ga sa'ad bin mu'az ya bullo Allah ya kara masa yarda sa'ad bin mu'az sahabin annabi wanda kun san matsayin sayyidina abubakar ko akwai sahabin da ya kai shi to muhajirai waɗanda suka yi ƙaura daga makka suka dawo madina suna gadara da sayyidina abubakar don ya fi kowa cikinsu ansar kuwa a garin madina suna gadara da sa'ad bin mu'az yanda sayyidina abubakar yake da matsayi wajen muhajirai haka sa'ad bin mu'azu kuma yake da matsayi cikin ansar sai ya bullo shine fa mutumin da ranar da ya mutu al'arshin ubangiji sai da ya girgiza aka ɗauki gawansa za a tafi binnewa sai suka ji ba nauyi suka dawo suna taɗi manzon Allah ya ce kuna tsammani ku kaɗai kuka ɗauka mala'iku ne gaba da baya suke ɗauke da makara sa'ad bin mu'azu ban da shi a tarihi ni dai ban taɓa ganin mutumin da aka ce ya mutu al'arshi ya girgiza domin mutuwarsa ba sai gashi ya bullo tantufu lihiyatuhu min wa gemun eh, abin na gemunsa yana ɗigar da ruwa wato ya ga wala ya fito ga ruwa na ɗiga daga gemunsa qad na alaihi da yadihi shimal gashi yana rike da takalmansa hannunsa na hagu ya taho ya wuce sai kowa na kallon shi daga dan aljanna washe gari daidai irin wannan lokaci sai manzon Allah ya sake gaya musu irin wannan magana yace ce kun ga hanyar nan suka ce dan aljanna zai bullo yanzu sai suka sake sa ido sai ga sa'ad bin mu'azu ya fito a irin waccan siffa ta jiya washe gari aka kwana uku manzon Allah na faɗin magana guda kuma tana tabbata to akwai wani saurayi cikin muhajirai ana kiransa abdullahi bin amrin bin al'asi a tarihin sahabban manzon Allah babu wanda ya kai shi ƙoƙari da ƙwazo na ganin cewa ya samu aljanna a zahiri ya tashi gadangadan shine fa mutumin da ya ce shi ba zai yi aure ba don da ya samu aljanna duk dare zai kwan sallah kuma kullum zai yi azumi sannan kuma zai sauke ƙur'ani a kullum saurayi ne abdullahi bin amrin bin al'asi Allah ya ƙara masa yarda ka duba sahihul adab hadisi na 896 da manzon Allah ya ji wannan labari irin ibadar abdullahi bin amrin musamman ya ce ku zo ku raka ni sahabbai suka bi shi bai tsaya ko ina ba sai gidan abdullahi bin amrin yana shigowa ya yi sallama abdullahi bin amrin na buɗe ƙofa ya ga manzon Allah sai ya kawo shimfiɗa ya aje ya tafi sai ya ɗauko ya ce fa alƙaitu lahu min adamin hashu halifin sai na jefa wa manzon Allah wani matashi wanda aka cika shi da anguriya na jefa wa manzon Allah wannan matashi akan manzon Allah ya zauna a kai amma saboda tawali'u manzon Allah sai ya ki zama a kai fajalasa alal ardi ya zauna a ƙasa yace wa saratil wisadatu baini wa bainahu sai ga wannan matashin yana tsakanina da shi annabi yake zama a kai kun ga tawali'u irin na manzon Allah annabi ba shi da girman kai Allah ka samu ya koyi da shi faƙala li da zuwa sai ya ce wa abdullahi bin amrin na ji labari kai ibadar kamar ta saba da ta kowa kullum za ka kwana kana sallah ka wuni azumi ba ruwanka da aure to mu fara da azumi amma ya kafi ka min kulli shaharin salasatu ayyamin yanzu kwana uku bai ishe ka ba a kowane wata kwana uku kacal wata ya kama kafin ya mutu kai kwana uku ya ce ka ya rasulallah saurayi irina da ƙarfi da komai ana neman aljanna tsoho ma yake nema bare ni kwana uku har azi wata ya mutu kwana uku sai to hamsan to kwana biyar tun da dai kana so ku aljanna ka ya rasulullah ya ka samu sai manzon Allah ya ce masa saba'an to bakwai yace ya kasa yace tis'an tara yace ya kasa yace ihda ashara to kai kwana goma sha daya kowane wata da ya ga manzon Allah ya ga cewa shi dai yana so ne a bar shi kullun ko to sai annabi ya ce masa la sauma fauka saumi dawuda kar ka yadda kai wani azumi da yafi azumin annabi dawuda don ba azumin da fi shi shi annabi dawuda shatarar dahari yana raba rayuwarsa gida biyu ne ko kuka ce yana raba shekara gida biyu ya ake a raba rayuwa gida biyu siyamu yaumin yaumin wa iftaru yaumin a yi azumi yau gobe a sha jibi a yi gata a sha kaga mutum ya raba rayuwarsa gida biyu rabi ya yi ta cikin azumi rabi kuma yana hutawa mazan Allah ya bashi haka to Abdullahi bin amri din nan mai tsananin son aljanna yana gurin da annabi ya faɗi wannan magana sau uku kuma Sa'ad bin Mu'azu ke bullowa yace to ni ko da nake neman aljanna ba a gaya min na samu ba ga wani nan ni sai na je na ga irin abin da yake don in samu aljanna ya fake shi sai da aka tashi majalisin manzon Allah sai ya bi shi a baya ya sha kwana ya dan buya har dai ya isa gidan shi yana isa sai ya zo ya yi sallama ya fito ya ce masa bayan sun gaisa inni la haitu abi na yi faɗa ne da babana fa a kasamtu Allah adkhula alaihi salasa na rantse ba zan shiga gidansa ba sai bayan kwana uku kasan dama shari'a ta ce haramun ne kwana uku ya wuce tsakanin musulmi da musulmi akwai gaba wannan haramun ne to amma daga ranar farko zuwa ta uku din nan ana jinkirta muku ko kwaye sulhu Ya ce to na yi fada da babana kwana uku akan cewa ni na rantse ba zan shiga gidan ba bayan kwana uku zan je ya isa ya ce kayi laifi tunda manzon Allah ya ce sai bayan kwana uku ne ko dabi'a ta dan adam ka duba subulus salami ya kawo bayani kan wannan hadisi ya ce ɗabi'a ɗan saboda annabi ya sani mutum yana da ɗabi'a wadda idan ransa ya ɓaci to sai a hankali ko sai an bi a hankali wani a ranan yake sauka wani sai bayan kwana biyu wani sai bayan kwana uku amma ba mutumin da kwanaki uku nan za su wuce hankalinsa bai natsu ba babu shi ke sa annabi ke cewa innama sabru inda sadmatil ula inda sadmatil ula ko hakuri ana yin sa ne lokacin da labari ya zo maka kwatsam yace to bayan kwana uku kuma kai hakuri a dama dole kai hakurin ko baka yi gwaninta ba ana cewa mai hakuri ne wanda ya iya hakuri ranar farko ko ta biyu na uku ko larura ne kansa dole ne ya bari inda ya bari ba ya san makomashi Allah ka tsare mu ce to fa in ra'aita an tuwini ilaika hatta tamdi alta in kana ganin zaka iya bani mafaka in zauna gidanka kwana uku din nan to shikenan in kuma kaga a san tafi abina ya ce na babu laifi ga daki zo ka san laraba na da ɗabi'a zamanin manzon Allah in sun yi bako ba sa barin shi a daki shi kadai sai mai gida ya taho ya shimfiɗa ya su kwana tare to ya taho ya yi shimfiɗa abdullahi bin amrin ya yi shimfiɗa shi fa abin da yake so ya yi ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar mana da dare kuma dare shine wato lokaci da ake neman lahira saboda haka yana gani kamar ko cikin dare akwai wata ibada ce ta daban da wannan mutum yake yi bari ya zo ya gani ibadar da ta fi tashi shi fa kwana yake yana sallah ana ya ce fa kana yuhaddisu sai ya zan yana ba da labari da kansa annahu fata ma'ahu tilka layali salaf ya kwana ukun nan da shi sun yi kwana uku din nan tare a ɗakin falam ya ya min minan layl shay'an bai ga ya tashi ko na nafila da yi ba bayan sallar isha sun zo sun dan yi hira kuma ya kwanta ya baccinsa bai tashi sai alfijir ya keto yace to gaira sai dai kuma akwai abubuwa guda uku akwai abubuwa guda biyu kai da ya ga yi na ɗaya annahu iza ta'arra wa taqallaba ala firashihi zakara Allah azza jalla wa kabbara duk sa'ilin da ya zai juya ɗaya gefen jikinsa ko kuma ya farka to sai ya ambaci Allah ko ya ce Allahu akbar ko ya ce la ilaha illallah sai ya yi zikiri ko zai dan juya daga wannan gefe zuwa wannan gefe sai ce subhanallah ko Allahu akbar ko la ilaha illallah sai ji kalmar da za ta fito bakinsa din nan gashi yana bacci amma lokacin da zai juya nan zikiri ne yace to abu na biyu da ya lura da shi Shi ne gayar annahu lam ya yaqulu illa khairan bai ji yana faɗin wata kalma mummuna da a tsawon kwanaki uku nan da ya da shi ba in kalma ta fito bakinsa to tabbas kalman nan alheri ce baya zagin wani baya gulman wani baya ƙarya <clears throat> duk kalmar da ya faɗa to zaka samu wannan kalma gaskiya ce to ma madatti salasu layalin lokacin da kwanaki uku suka wuce to kada an yahtakir amalahu har ma ya kusa ya na aikin shi to wannan ya kwana bacci ne ko kullun sallah nake in kwana ce kai gwamnan koma ibada ta wannan zai samun kasala har ma sun rabu zai tafi sai ce kai to amma in na tafi ban gaya wannan mutumi gaskiyar magana ba na ha'ince shi kuma na tabbata na yi ƙarya don wancan ya kawo shi ne wato kamar ma'arif wato ya hikima ce ya yi da wannan ƙarya don ya samo gaskiya ko wannan babu laifi a kai to amma in bai bayyana wannan magana ba abin da yin ya tabbata ƙarya saboda haka sai ya jiyo ya ce masa ya abdallah ya kai bawan allah inni lam yakun baini wa baina abi gababun wala hijrun babu wani fushi tsakanina da babana ba wata ƙaura tsakanina da babana abinda duk na gaya maka ba haka ba ne. يكن ثم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك mirarin مرار ناجي Allah yana faɗin magana game da kai sau uku sau uku naji manzon Allah yana faɗin magana game da kai yatlu alaikum al'ana rajulun min ahli aljanna yanzu wani mutum zai bullo muku daga cikin yan aljanna sau uku annabi na faɗa kwanaki uku a jere fatalata ta salasa mirarin sai ya zamanto kai kake bullowa kwana uku din nan sau uku annabi ke cewa dan aljanna zai bullo muku ta hanyar nan sannan kuma sau uku nan kai ne kake bullowa faratu an awi ila kana haka yasa na so in raba jikinka li anzura amalaka don in ga aikinka fa aktadi bihi nima in yi koyi da shi don in samu irin wannan shaida dan ni bukata ta a rayuwa in samu aljanna na yi sha'awar in ga irin wannan aiki don yi koyi da shi to amma in na tafi ban gaya ma gaskiyar magana ba na in ce ka falam araka ta'amal kasira amalin ban ga kana wani aiki mai yawa ba kaga bai ce ban ga kana komai ba ko ai bai kyauta ba ce ban ga kana komai ba ba ku je ya faɗi abu biyu masu kyau da ya je yana yi ba saboda haka sai ce falam araka ta'amal ya ce kasira amalin ban ga kana wani aiki mai yawa ba Allahu mutanen nan suna da adalci suna da adalci bai bata shi gaba ɗaya ba sai ya faɗi abubuwan da ya gani na alheri tare da shi ya ce to amma aikin da na gani fa gaskiya bai yi min yawa ba don ni na ɗauka aikin da za a shiga aljanna wani aiki ne tutur wanda za ka tsaya sai ka yi zufa ka gaji ka wahala ka ɗumu tunda aljanna tana da wuya to amma yanzu in na tafi ban gaya maka gaskiyar magana ba na yi ƙarya kuma in na tafi baka gaya mun gaskiyar abin da yasa ka samu shaidan nan ba ni na shiga rudani don na san annabi ba zai karya ba sau uku ma fa yana faɗa kuma kai kana fitowa don Allah ka ga fa mallazi balaga bi kama qala rasul wai me yasa annabi ya faɗi magana nan game da kai ne don ni dai na kwana uku ban gan shi ba to Allah ka gaya mu yace kala ma huwa illa ma ra'aita abin dai da ka ganin ne ba wani kwana uku na duk abin da ka gani iyakar rayuwa ta kenan ba ƙari ba ragi ce o oh. sai ya juya ya kama hanya yana tafiya sai ce kai saurayi zo gaira amma akwai wani abu ɗaya anni iza arattu an anama duk sa'ilin da zan kwanta la yakunu fi qalbi gishun ala ahadin minal muslimina babu kiyayyar wani cikin musulmai a cikin zuciyata kafin bacci ya ɗauke ni ba ni yadda in kwanta da ƙin musulmi a zuciyata wala hasadun ala khairin a Allahu iyahu sannan ba yadda za a yi in kwanta a zuciyata akwai hasada saboda wata ni'ima da Allah ya ma wani musulmi imma Allah ya ba mu wani ilimi ko ya ba shi mukami ko ya ba shi dukiya ko ya ba shi wani alheri to bai yiwuwa in kwanta a cikin zuciyata akwai hassada ga wannan mutumin saboda wannan ni'ima da Allah ya bashi da Abdullahi bin Amrin ya ji wannan magana sai ya ce hazihi hiya allati balagat bika yo ai ga ta nan ita ce ta samu ka samu aljannan ai wa hiya allati la nutiku kuma wannan ita ce wadda ba mu iyawa ta ku lura sunna ta baccin manzon Allah ita ce karka yadda ka kwanta bacci ya ɗauke ka da ƙin musulmi a zuciyarka kun san fa annabi ya ce man mata ala shay'in bu isa alaihi ko duk wanda ya mutu akan wani hali to akan wannan halin za a ta da shi a kiyama duk wanda ya mutu da ƙiyayyar musulmi a zuciyarsa to zai tashi da me da wannan ƙiyayya a cikin zuciyarsa ku duba fa me yasa sa'ad bin mu'az ya samu shaidar aljanna saboda yana kwanciya babu kin musulmi a zuciyarsa la haula wala quwwata illa billah ku ce la haula wala quwwata illa billah Allah wadanna kai lalace Allah wadanna kai lalace wai rakumin rakumin dawa ya gani gida ko to yanzu yana da kyau mu gangaro dan lokaci ya dan kusa kuma na faɗi matsala guda nawa guda hudu cikin arba'in ko yanzu in ban da gabo yaya za a yi wani malami ya ce maka ka mutu ma da gaba da musulmi kai ka yadda shi fa wannan mutumin abin da ya sa ya samu aljanna ku lura da kyau kwanciya ke bai yi da ƙin musulmi a zuciyarsa to don Allah ku suranta mutumin da kuma ya mutu da ƙin musulmi ku suranta wannan al'amari wallahi wanda Allah ya ɓadda shi ba mai shirye da shi sai Allah abin mamaki ne malami ya raba tsakaninka da uba da ɗa da ƙani da wa da aboki da makwabta an waye gari har agwagwan makwabcin ma kana faɗa da ita wannan agwagwan na ɗan tawaye ne wannan ba masifa ba sallama wanda rahama ce Allah maɗaukaki ya saukar ga al'umma annabi Muhammad. Wallahi su kaɗai duk tarihin duniya, ba ku jin hadisin annabi hadisi ingantacce da annabi ke cewa ma hasadat kumul yahudu ala shay'in Yahudawa ba su hasada da ku akan wani abu kamar da suke hasada da ku kan abu biyu sallama da amin a sallah. Duk karantarwar musulunci ba abin da ba ke ke kyashinsa ga musulmi irin sallama da amin duk karantarwa musulunci ala shay'in karu nukura ko ala shay'in babu wani abin da bayahude yake hassadar musulmi akai irin sallama da amin malami ya fito da wayonka da basirarka da iliminka da hankalinka ya ce makar yi kuma ka bi shi yanzu wannan don na kira shi gabo saboda Allah na yi kuskure kuma wallahi ku duba ka duba sahihul adab akwai malamin da ya fi bukhari inda ta sashin hadisi ne kun ga dai babu ko ta ya kawo wannan labari imamul bukhari ya kawo wannan labari abdullahi bin abbas kun san dai cikin sahabban annabi muhammad babu irinsa don ku ce masa ma ake habrul umma ko? Abdullahi bin Abbas da manzon Allah ya masa addu'a Allah ya bashi fahimtar Qur'ani da kuma sanin eh, dokoki na Allah. Ranar yake gayawa ɗalibansa waɗanda suke karatu a gunshi, Ina gaya matabi'ai. ya musu ruddu salama alaman kane yahudiyan au nasraniyan au majusiyan. yace idan ba yahuda ce muku assalamu alaikum ku mayar masa in kirista ya ce muku assalamu alaikum ku mayar masa in majusu arne ya ce muku assalamu alaikum ku mayar masa gafata malam yace zalika dalili bi anna Allah ya don Allah ya faɗa cikin wai yace wa idza huyyitum bi tahiyyatin وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء مقيتا عفوا إن الله كان على كل شيء حسيبا wa idza huyitum bi tahiyatin abdullahi ibn abbas yace dalilin da yasa na ce in ba yahuda yace muku assalamu alaikum kuma yar masa nasara arni yace dalili domin Allah yace wa idza huyitum bi tahiyatin ko idan an gaishe ku da wata gaisuwa Allah yace idan an idan an gaishe ku lura da wannan idan huyitum an faɗi wanda zai gaishe ku in ji Abdullahi dan Abbas sahabi manzon Allah wanda ya kawo maganar kuma Bukhari takurin kosu yace Allah ya ce ku yi huyitum in aka gaishe ku waye zai gaishe ku mabniyun alal majhuli ku yi huyitum in an gaishe inda Allah yana son musulmi ne da sai ya ce musulmai ko ya faɗi waɗanda za su yi gaisuwan ku yi huyitum bi tahiyatin in an gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsani minha to ku yi mayar da wadda tafi waccan idan kuma a'a kai kana da rowa don annabi yace abkhalun nasi man bakhila bis salami wanda yafi kowa rowa a duniya shine wanda ke ruwan sallama in ji manzon Allah wani hadisi ingantacce ne wallahi in kana neman kasur kato marowaci to shine wanda yake rowa sallama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wato eh, eh, Allah madaukaki ya ce idan an gaishe ku da wata gaisuwa ku mayar da wadda ta fita to idan kana da rowa din sai ce auru duha to ku mayar da ita yadda aka muku in kai rowa kenan assalamu alaikum sai ce wa alaikum salam ka mayar daidai ko amma in kana so ka yi wadda tafi waccan wa rahmatullahi wa barakatuhu inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah ya kasance mai lissafin komai ashe duk salamar da muke daga sahi zuwa yanzu nan Allah yana ta kirgawa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba ina ta lissafi ladan ake ta kirga mana in ji abdullahi bin abbas zai ce wannan magana allah bai ce ga wanda zai don haka in arne ya yi muku kuri. bukhari ya kawo hadisin nan to ta yi kuka ce a abdullahi bin abbas shi kadai to sahabban ai da yawa to ka koma sahihul adar na littafin Bukhari har yanzu hadisi na 737 abu usmanun nahdi wani tabi'i ne yace wata rana muna zaune gaban abu musal ash'ari kun san ku abu musal ash'ari yana cikin as-sabiquna al-awwaluna waɗanda ma suka yi hijira biyu dan ya hijira zuwa Habasha kuma ya hijira zuwa Madina yace muna zaune sai muka ga ya rubuta wasiƙa kataba Musa Abu Musa ila ruhbani ya aika ma wani reverend katon fasto a cikin wasiƙan sai muka ga ya rubuta assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatu a ah! salmajiran suka ce a tusallimu alaihi wa huwa kafirun abu musal ash'ari fa sahabin manzon Allah ya za ka yi masa sallama gashi kafiri sai ce a ni laifi ba ai an ce kar mu fara musu ne innahu kataba ilayya ya aiko min wasiqa fa sallama alayya sai ya mun sallama shi ko Allah ya ce min wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha kaga ya tilasta ne maida masa sallama ke faradatu alaihi shi yasa na mai damar wannan sallaman don in na kina saba ma Allah me yasa Allah ya ce kar ku musu sallama abinda duk hadisan da annabi ke bayani akan kar a wa yahudawa sallama an bayyana mana illar yalwuna alsinatahum suna lankwasa harshe maimakon su ce assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum shi yasa sai annabi ya ce to ku ce musu kuma wa alaikum kaga dai har yanzu an mayar din ko to su waɗannan ko wa alaikum din ma ba su cewa ya barka dai to barka ma ya addu'a ne ko dama dama ka ce sannu ya sannu na sannu hausa ne don ka ce barka kalmar barka hausa ce ta zo dai cikin sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am ka tsallake assalamu da wa rahmatu ka kawo babban ce barka ce barka dama an ce zuwa sha ɗaya bari kawo muku hadisi guda ka duba irwa'ul galil mujalladi na bakwai shafi na tis'in da biyar a sahiha hadisi na dubu da ɗari biyu da arba'in da shida adabul mufrad sahih hadisi na ɗari uku da goma sha ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu li muslimin an sarima musliman fauka thalathin haramun ne musulmi ya yi fada da musulmi sama da kwana uku in ji manzon Allah huma innahuma nakibani anil haqqi dukkan su sun bar gaskiya ma dama ala siramihima muddin suna kan faɗan nan wa inna awwalahuma fai'an wanda ya fara karkatowa ya yakunu kafaratuhu inda sabqihi bil fai'i to karkatowansa shine kafararsa mun ga mun karkato ko wa in mata ala siramihima in ko sun mutu akan wannan fadan lam yadkhul jannata jami'an abadan ba za su shiga aljanna ba har abada in ji manzon Allah abad kuna ji manzon Allah zai ce abadan a samu lokaci da zai fita wa in sallama alaihi idan wannan ɗaya ya mawancan sallaman fa ba an ya kabala taslimahu sai ya ki karban sallamarsa wa salamahu radda alaihi malak mala'ika zai mayar masa shi ko wancan wa radda alal akhar ash-shaytanu duk sa'ilin da ya ce assalamu alaikum mala'ika bai amsa masa sai dai shaytan tun da ya ƙi mai da sallama ga wannan ta uƙubarsa shi ita ce duk sallamar da ya rayuwarsa ku lura da kyau in ya haɗu da wani ya ce mar assalamu alaikum ko akamar ya amsa to ku tabbata mala'ika bai amsa masa sallama shedan ne yake amsa masa Allah ka tsare mu Allah ya ji kan Ibrahim ba mai shinkafa Allah ya gafarta masa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa albarka cikin wannan aure سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله